ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna sha tara ga watan jimadin ula hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a yau za mu yi darasi na ɗari da sha takwas a wannan littafi mai albarka allu'ulu'ul marjan fi matafaka alai shekhan littafi da ya kunshi hadisai mafiya inganci wanda bukari da musulun suka yi tufakin fitar da su cikin sahihansu in ba manta ba muna cin kitabul hajj babu jawazi da kuli makka ta bi ghairi ihramin babin da zai bayani ko da zai mana bayani akan halaccin shiga makka ba tare da ihrami ba kasuwa ta kai ka ko ziyara ko wani abu dai dalili ya halarta ka shiga makka ba dole sai ka shiga da ihrami na umra ko na hajji ba abinda babin zai mana bayani kenan hadisi na 862 hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا أخرجه البخاري حديث أنس تمالي الله قال مصير ده يقول للي منظور صلى الله عليه وسلم يا شق مكة shekarar da aka buɗe makka amul fatih kenan wa ala ra'sihi al-maghfar a kansa akwai al-maghfar shine wata hula ka iya cewa yau kamar hula kwano hula ce wacce ake saka ta da silke abin wanda ake kare silke shine rigar karfi ko kuma hular karfi irin wannan hular da ita annabi ya shiga makka in ji anas dan malik falamma na za a rajulun yayin da ya cire wannan hular sai wani mutum ya zo masa faƙala ya ce innam na khatalin muta'alliqun bi astar kaaba lalle ibnu khatal ya je ya wato ya je ya riƙe rigar kaaba ko yana so ya kuye da ita faƙala sai ya ce uktuluhu ku kashe shi akhrajahu al-bukhari bukhari ne ya fitar da shi ma hadisin cikin sahihinsa kitabu jaza'u saidi babu dukulil haram wa makkata bi ghairi ihrami haka yake ana ku ko makkata bi ghairi ihrami to in babu ya a gyara akwai bi ghairi a wurin wato wannan hadisin na Anas dan ya ba mu labari annabi ya shiga Makka amal fathi inan shekarar da aka je ta takwas na nabi ya shiga maka bai shiga da niyya ta bai yi ihrami ba dalilin shine ga hula a kansa wanda ko ya sa ihrami ko riga kun san babu yadda zai rufe kansa ko da hula ko da rawani ko da duk babu ina ya nuna ya shiga maka babu ihrami idan fara ita ce hula ta karfe wacce ake sa ta yayin yaki a wata ruwa da aka ce ya sa sannan kuma an gan shi ya shiga wato ya shiga da bakin rawani malamai masu hada hadisan fi bukari bai kawo hadisin ba shi yasa ba a kawo shi ba a nan ma musulun ya rawaito shi masu bayanin hadisai suka ce farko ya shiga da wannan hula amma da yayin da ya zo ka'aba inda zai jawabi masahabbansa a nan sai ya cire hular kuma sai ya sa wannan rawani wanda yake bakin rawani wanda shine suke cewa yayin da ya shigo kaba an gan shi da bakin rawani to ba yana cin karo da wannan hadisi ba ya shiga maka da hular karfe ko ka ce hular kwano sannan kuma an gan shi da bakin rawani yayin da yake bayani a kaba da hadisan suna nan kuma babu cin karo da juna suna nuna da annabi ya shiga babu ihrami wannan ne nuna ya halatta wani dalili zai sa ka shiga makka ko ziyara ka tafi kawai don ziyara ɗan uwanka ko kuma wani abu kake so ka shiga maka ka saya ko wani abu dai wanda ya halatta a shari'a ya halatta ka shiga ba dole cewa aka tilas duk sanda za ka shiga sai ka shiga da niyyar umara ko hajji ba in ba ka yi haka ba ka yi laifi babu laifi a gare ka tun daga annabi ya shiga babu Magana ibn khadal da shi ana zai ba mu labari cewa bayan annabi ya cire wannan hula tashi ta kwano sai wani mutum ya zo mai ya ba shi labari cewa inna bin haɗarin muta'alliqun bi astaril ka'aba ga ibn haɗar can ya je ya riƙe wato wannan riga ta ka'aba yaya kenan ya za a yi da shi sai annabi ce ku kashe shi malamai suka ce shi wannan ibn haɗar. wani mutum ne da ya rika ma annabi zambo yana zagin shi yana tsara waka sai ya ba yanga gashi tana rerawa kuma waƙoƙi ne na zambo na sukan manzo sallallahu alaihi wasallam to kun san duk wanda ya zagi manzo hukuncin shi kisa ne ba a buƙatar ya tuba ko bai tuba ba in ya tuba dai to za a yi mai sallah a kai shi makabarta to shi an ce ya yi ridda saboda haka annabi ya ce ku kashe shi kawai wannan malamai suka ce kenan kashe mutum a cikin harami yaya ai an ce ruwan da ya je kuma nan ya tsira ko ko ba haka aka ce ba wato ainihin man da kalal masjida fa huwa aminun a cikin ingantaccen hadisi sada na ya shigo maka cewa yi wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira wanda ya shiga ka'aba ya tsira to haka shi kuma na ya tafi ma ya je ya rike abin nan rigar ka'aba amma duk da haka ya ce a kashe shi suka ce e wannan shi ya yi laifin da ya cancanta a kashe shi ya sa wanda suka ce ana tsaida haddi a cikin makka haramin makka suka kafa hujja da wannan hadisi idan mai laifi ya laifin kisa ko ya shiga makka a ciki ya yi ko a waje ya shiga shari'a za ta kashe shi kamar yadda shi wannan ya zagi manzo wannan zagin ya halatta a kashe shi ko da ya shiga wurin da aka hana kashe rai shine cikin harami na makka kun gane da kyau suna kafa hujja da wannan hadisi a duk da wancan hadisi ba su cika roba da annabi ya ce wanda ya shiga masallaci ya aminta ya shiga kenan yana kafiri ya tuba ya yi kalmar shahada shi kenan ya tsira kuma shekarar da aka yi fito maka ya abin ya faru kenan na ya shiga makka saboda haka ya ce wanda ya shiga nan ya tsira kuma suka shiga shi kenan sai ba wanda aka taba amma shi wani laifi gare na musamman wannan laifin ya sa ba za a bar shi ba to har yau har gobe in mutum ya yi laifin da ya cancanci a kashe shi ko ya shiga cikin wato ainihin ka'aba za a kama shi a kashe shi kamar yadda muka ji a nan wurin an gane da kyau <clears throat> wannan su ne dai hukunce-hukuncen da ke ciki shi ya sa annabi ya ce a kashe shi wasu ce ya yi irija wasu ka ce ya zagi manzo suka ce a'a waƙoƙi na zambo ya tsarawa yana ba ku gata tana rerawa duk da yadda aka yi alibi ya ce oktoro ku kashe shi kawai an gane da kyau sai hadisin mu na ɗari babi na tamanin da biyar babu fadlil madina wa du'a'in nabi sallallahu sallam fi fiha baraka wato babin da zai bayani akan falalar madina sannan da kuma addu'a da annabi sallan ya yi ita madinin cewa Allah ya sanya mata albarka wa bayani ha, da kuma bayanin haramcin ta ita ma kamar da maka take Allah ya mai da ita wuri mai daraja mai harama wanda akwai iyakokin da an mata to ita ma za a yi bayanin wannan wata harimu sai da haramcin ita ma farauta a cikin madina wa shajari ha da taɓa bishiyarta wa bayanin hududi harami ha ko bayanin iyakokin haramin nata dunan za a karanta mana cikin waɗannan hadisai wanda shi mai littafi ya kawo ƙarƙashi hadisi na ɗari takwas da da uku hadisinmu na ɗari da uku shine hadisi abdullahi bin zaidin radiyallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وسائها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أخرجه البخاري حديث عبد الله بن زيد الله يقال مسير ده يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إن إبراهيم harrama makkata wada alaha lallai ibrahim ya har wato ya haramta makka sannan kuma yi ma makka addu'a wa haramtul madinata ni ma na haramta madina kama harrama ibrahimu makka kamar da annabi ibrahim ya haramta makka wada autu laha fi muddiha wasa'iha haka nan ne mata addu'a ita madina a dangane da mudinta wato abin awon ciki nan wasa'inta mudu shine cikin hannu ɗaya na mutum matsakaici sa'i kuma cikin hannu hudu shine sa'i shi ne ake cewa muddin nabi wanda ake fitar da zakatun fidir da shi sai annabi ya addu'a ya ce wada autulaha fi ha wa sa'iha mislama da a ibrahimu limakkata na yi ma kayan awo abinda wato ma'auni abinda ake nufi ba ma'aunin ba kwanan kowa a'a abinda duk ake auna a madina annabi ya ce ne mai addu'a wanda ake auna shi ne da mudu wanda ake auna shi ne da kwano duk dai na yi addu'a abinda yake a madina ake auna shi na yi addu'a Allah ya masa albarka kamar yadda ibrahim ya yi ma makka ita ma addu'a kun gane wannan hadisi to na'am kamar ya karanta mu ji hmm. waya can baya kenan magana ba farko inda ibrahim harama makkata wa da inda ibrahim harama makkata kha'un kuma ya hausa tome na yi ibrahim ah, harama ne ai babu wani ya ma ka san wani ya ba yan ga mu duk wannan ai kuskure ne na ruru ina ɗauka ma wani gyara ne wanda yake wannan kai ma da gina kasan gyaran kuskuren rubutu ne ne ibrahim harama makkata ba za ka ce harama ba na me ma'ana harama an gane ko to wannan hadisi na zai wato abdullahi bin zai ya ce annabi sallallahu ya ce annabi ibrahim ya haramta makka wato ta zama gari mai daraja mai kima kuma an haramta wasu abubuwa shiga a yi saɓanin inda ba nan ba mun ji su farauta ta can maka mun karanta a baya ko su taba bishiyar ta yankan ciyawar can ba iske ba duka ne waɗannan abubuwa kafiri ba zai shiga ba duka to haka nan annabi sallallahu ya ce ita ma madina haka ya mai da ita ba magana cewa annabi ibrahim ne wanda kuma cewa ta harimin ta tun ranar da Allah ya halittu samai da ƙasai ya mai da makka wato wuri mai harama ko yau makalakar samawaki wal'ar eh ta zama wato haram shi ne malamai suka ce eh tun da Allah halittu samai da ƙasa maka take Allah ya mai da ita ba nabi Ibrahim ba an faɗi annabi Ibrahim saboda lokacin da aka sa shi ya gina makka da ɗansu Ismail ya mata addu'a wannan addu'a da ya yi shi ne tuna wancan haramci da Allah ya mata nata amma ba wai sai zamaninsa ne ta zama ba can da Allah halitta sammai da ƙasa ya sanya makka ta zama gari daban mai daraja mai alfarma mai mai hurma kun gane da kyau to saboda haka nan faɗin wannan ba cin karo yake da wancan ba da annabi ya ce annabi ibrahim ya sanya ta harrama makkata wada alaha kaga kalmar wada alaha lokacin da ya gama gina ka'aba da ɗansa ai mata addu'a ko makkan kuma daga nan kaga shine ta sake zama kuma wuri wanda yake an san ga inda ɗakin Allah yake kuma nan ne wurin alƙibla ta musulmi to shine annabi yace shi ma ya sanya madina ta zama haka kamar yadda makka take hadisan gaba za su ƙara mana bayani bukhari ya fitar da wannan hadisi cin kitabul buyun babu barakata sa'in nabi wa muddihi wa muddihi ko muddihin go wato haka shi bukari ya kai shi cikin kitabul buyu saboda maganar abinda ake auna kayan sayarwa ana auna su da mudu ko kuma da kwano shi yasa bukari ya kai hadisin can yace kuma babin albarkar sa'i kwanan annabi da ake awo da shi kenan da kuma mudu na su mutanen madina abinda suke auna kayan abincin su kenan wannan addu'a wanda je madina zai ga har yau haka take har gobe Allah ya sanya albarka wannan addu'a da annabi Allah ya karɓa ta domin za ka ga ba su shuka ba ba su noma ba an kawo amma ya fi arha inda aka noma ɗin haga albarka ce sannan kuma abincin ma sai ka ga ɗan kaɗan amma auki gare shi eh, ɗan kaɗan za a dafa amma sai ka ga ya ishi kowa kuma ya sa an ƙoshi kaɗan za ka ci ma sai ka ji ka ƙoshi duk wannan albarka ce da annabi ya faɗi Allah ya ma abincin madina albarka har ma idan ka ji falalar makka da madina sai ka ji kamar falalar madina tana nema ta fita makka bari mu ji sauran hadisan hadisin mu na 864 hadisu anas bin malik radiyallahu an yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi talha iltamis gulaman min gilmanikum يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه وكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال lam azal akhdumuhu hatta aqbalana min min khaybara wa aqbala bi safiyata binti huyayyin adhazaha wa kuntum arahu yuhawwi laha wara'ahu bi aba'in bi aba'atin aw bi kisa'in thumma yurjifuha wara'a hatta idha kunna bis sahba sana'a haysan fi niqa'in ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أهد قال هذا جبل يحبنا ونحب فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني وحرم ما بين لابتي أو ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم fi muddihim wa sa'ihim na'am a hadisin anas hadisi na 864 anas dan mali yake cewa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la abi alha, manzo sallallahu yace ma abu talha waye abu talha abu talha shine mijin mahaifiyar Ana. anas dan mali shi kuma abu ɗalha shi ne mijin babarsa kaga kenan ya zama mai kenan agola a hannun abu ɗalha ba na bai gaya ma abu ɗalha mijin mahaifiyarsa kenan iltamis gulaman min gilmanikum ya dumuni yayin da na um, ya yi hijira ya bar makka ya koma madina shine ya sami abu ɗalha ya ce lalubo man nemo man wani yaro daga cikin yaranku ya zama yana man hidima wanda zai rika ɗan aikace-aikace da aike da sauransu ka nemo man yaro a shekara ya halatta kenan rike yaro don yi maka wata hidima shi kuma ka ba shi abin da ya dace na haƙƙinsa ba laifi ba ne a shari'a wa kharaja bi abu dalhata yurdifu wa ra'a. sai shi ana da ce sai ko abu Ɗalha mijin mahaifiya ta yi fita da ni ya goya ni a bayansa a bayan sun an ce goyo irin wannan ba go ka sa a bayan na bayan mutum ba bayan mi bayan abin hawan da kuma sa ko dokinsa ya ce fa kuntu rasulallah sallallahu alaihi wasallam to da ya dauke ni ya kai ni wurin manzo daga nan na yi tama manzo hidima ina yi masa hidima kullama nazala duk lokacin da ya sauka wato inda ya sauka kenan masauki an tafi yaƙi ne a ina aka tafi inda ya sauka wani masauki fa kuntu asma'uhu kusiru an yaqul na kasance na kan ji shi yakan yawaita faɗin Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ya Allah ina neman tsari da kai daga wato ham bakin ciki kenan wal hazanu har wa yau da bakin ciki haka bahaushe ke fassara su ko akwai hammu akwai al'azanu akwai mai ame akwai mai daga cikin abubuwan da akwai alkarbu shi ma bakin ciki ne duk ba wuce bakin ciki cewa eh alhammu alhazanu alkarbu ko akwai mai a wani da hausto yawai <laughs> eh, duk da larabci dai dukkan su ba wuce bakin ciki ne dai ya bambanta shi ma ya san wani ya fi wani ko eh, shi alwato alhuzunin bakin ciki ne na abin da yake ba da ka iya amma kana ka girma tun da ƙuruciya ba kai karatu ba sai da ka girma kuma yanzu kwakwalwar ta fara rikicewa sannan kuma ba yadda za ta koma yadda take da sai ka riƙa suka rika bakin ciki ina ma a ce sanda nake yaran nan nayi karatu ko sanda nake yaro ina ma ban ci shiri ta ba to kaga wannan me zaka yi ji sanda ka tuna bakin ciki zaka yi to eh a to ai bacin rai shine kai sai ka fassara hammu damuwa abinda zai rika damun ka yana nan abin tare da kai ka rasa yadda zaka yi shi ko takaici akwai takaici akwai bakin ciki ko akwai mai akwai damuwa akwai ɓacin rai to duka dai in ka tattara su dukkan su annabi na neman tsari da su eh Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani waɗannan guda biyun shi anas ne ke cewa yakan ji da yawa annabi ya sauka wuri yakan karanta wannan addu'a sai mu kiyaye ta wal ajzi wal kasali Eh, eh shi alhammu ba bakin ciki da kana cikin shi abin da ya ishe ka gashi na ba ana samu wannan ba ka samu misali kana da yaro fitinin ne yana ta fitina yau fitina gobe kullum ka kana cikin ne bakin ciki na abin yana cikin ka ka rasa yadda za ka a wani ciwo ne gashi nan tattare da kai an je an auna an gane ana ta faman magani an kasa yadda za a kana ci mai hammu kenan bakin ciki na halin da kake ciki dina ciki to kana neman nabi na neman tsari da wannan wala ajazi wal kasali annabi kan ce ina neman tsari da Allah da gazawa da kuma kasala al'ajazu shine adamul qudrati ala shay abu ne gashi kana gani ya ba yanda zaka ka iya shi na kuɗi ne ba kuɗin inda lafiya ake ba lafiya inda wani matsayi ne ba matsayin ka kasa shi ne al'ajazu na abin ya gagare ka alkasalu kuma ka za ka iya ɗin amma kuma ragwanci da lalaci da lusaranci ya hana ka kai ita ce alkasalu ba wasu ke cewa kasala da hausa to dukkan su neman tsari ake da su an san wani zan ci karo da abu baya da ya iya to annabi yana neman tsari Allah kai jarabce shi da haka ka je ga buga shi kana so ya fi karfin ka ko yaro zai karatu zai registration kudin registration din bai da su ba mai bashi ba yadda ya iya lokacin registration din zai wuce wannan menene sunan shi ajazu amma yana da kudin da komai da lokaci ya ke je yana ta shi har a yi closing din registration wannan ya zama ne lusarin banza kenan to irin-irin su wannan halayya duka na biki neman tsari da ita neman tsari da abu ya gagare ka ko kuma a jarabce ka da lalaci da ragonci wal bukuli wal suna neman tsari da rowa da tsoro aljihunu da alkhawfun su ma duka nau'i ne tsoro ake cewa amma da bambanci ko albukuli ita ce rowa rowa iri-iri ce akwai albukulu akwai ashafa kuma da anibi na neman tsari su albukulu rowa da zaka zama baka ba da naka amma baka damu da na kowa ba kai dai naka bai tabuwa ba ka ba kowa amma ba ruwanka da na kowa ba kama tsallafa ranka ba amma shafo naka bai tabo kuma kullum na wani kake so idan kana kan na wani kana zagin mutane marwata ne ba sa yana kai kuma gashi na kan ba ka iya taba ma kanka kai ma baka ci ba shahihi har kan shi ma in na ci ne bai iya ci in na sanyawa ne bai iya sanyawa kuma ga abin nan an tara shi irin waɗannan su ake kira bayin kuɗi eh bawa da isa abdul dinar da isa abdul dirham da isa abdul khatifa ta isa wani ta kasa fa'iza shi kafalan ta kasha haka ne bai ce tir Allah wadare da bawon dinari da azurfa da bawan taushi katifa ita ce katifa shi dai kullum fanikin shi ne gaban shi yau a canza wancan gobe wancan tara kan shi kawai ado da waye amma ba zai ɗauka ya sadaka ba ba zai cire haƙƙi ba ba zai waye ba annabi ya ce da shi in kaya ta so kai kar ku ce ala kiyaye Allah ya tsare mu wannan duk annabi ke neman tsare ba ku duba dama ba ɗabi'ar manzo ba ce amma ana yi hajji shi na yawan wannan addu'a rowa Allah ka tsare cuta ce yan uwa wanda za ka ga bai iya bayarwa ayi ayi ba zai bayar ba amma wanda Allah ya hore mai inda ya samu to za a samu wal jubuni da tsoro shi ma jubun shine tsoro na abinda bai kamata ka tsorata ka tsorata akwai tsoro na ɗabi'a hauku kenan kaga giwa zaki maciji za ka yi ka zai faɗi tsoro kenan kau wannan ɗabi'i ne babu abin nan sannan akwai tsoro wanda yake bai kamata ba ka ji tsoron wani fiye da tsoron Allah wannan shari'a ta hana shi jubunu kuma shine shi ma nau'i ne na ne na tsoro ban san da hausa yadda zan fassara muku shi ba amma dai nau'i ne na tsoro abinda bai kamata ka tsorata ba ka tsorata a yana samu wannan ko wanzu wani za ka gama ta shi ma tsoron tinki zai iya fata mata fata ba ba zai iya hana ta ba a firgita kullum sai abinda ta ce hakiki ana samu ko ba a samu to kada Allah ya jarabce mu da wannan wa zalan iddaini wa ghalabati rijal Allah ka tsare ni da nauyin bashi da kuma rinjayen mazaji zala idaini shine tikal azala'un asalin kalmar daga hakar kan take yayin da ba shi maka yawa za ka tankware ka danni ka zama karan kwafa kuma da ba ka iya kaga kai in ka zo gaban wanda ke bin ka bashi ka ce za ka biya shi nan da wata ɗaya wata ɗayan baka biya ba ka sake yanka ka sake da ka gamu me za ka yi ba za ka yi daga kai ba bashi Allah ya tsari mu da shi yasa ba a so barko karka jefa kanka cikin bashi kar ma ka gina rayuwarka akan bashi ka gina rayuwarka kan abin da Allah ya zarta ka da shi shi na yake kira kana'a eh aljina gina nafs ka wadata da abin da Allah ya baka amma kullum bashi to in ya maka nauyi to sai ka ga ka rankwafa kamar da kari ke rankwafawa yasa shi ne dai wa ghalabat rijal da kuma rinjayen mazaje mazaje shi ne jidde nau'i ne na bashi ka ci kudin wancan kai wancan kai wane ne ka yi karya can kawaye daga nan shi kenan baka da kima wurin kowa sai ka ka zama a nan to duk wannan cututtuka na ke neman tsari da su ana ya ce in an sauka a masauki yakan ji da yawa a nabina wannan addu'a to yau mu muna fama da su sai ka ga kila haddace su ma baka iya ba an faɗe su ga sunan kalmomi a haɗe da zaka ji saukin haddace su ana sai ci gaba da ruwa ya ce falam azal akhdumuhu ban kushe ba ina ma manzo hidima hatta aqbalna min khaybara har muka dawo yakin khaybar mun san yakin khaybar ai ko khaybar gari ne na yahudawa nabi ya je yake su amma ba su bari an yakin ba suka mika wuya aka yi abin nan da su wa aqbala bi safiyata binti huyayyin da aka dawo annabi ya dawo da safiya binti huye daga cikin wanda aka samo a matsayin ribatattu da aka kamo kinan yaƙi kada hazaha annabi ya zaɓe ta ma'ana da zama kuyanga sannan kuma ya yanta ta ya aure ta kun gani wannan ya zaɓe ta daga cikin waɗanda aka samo a can kinan safiya binti huyai ya ce fa kuntu arahu yuhawwi laha wara'ahu bi aba'atin ya na kasance wato na gan shi shi manzo sallam yana ainihin wato shimfiɗa mata a bayan abin hawansa yana shimfiɗa mata a ba'a eh a bayan abin hawa auki sa wani ka ce ko mayafi ko wata riga ko wata alburda tashi a baya ana nufin wurin raƙumi yana da sirri ko san gaba yana da shi a baya to ana bayan akan naɗe a sa a sirdin da in ka jingina ka ji daɗin jingina ko kuma ya tsare ka daga auka faɗawa to ya ce na gan shi na shimfiɗa mata wannan a aba'a ɗin ko kuma ki sa ɗin ita safiya kenan wannan dai anas ne ke ba da labarin yadda suke taho daga khaibara sun mai a ku. sannan na gan shi na goya ta a bayansa sallallahu alaihi wasallam ita safiya umul mu'minin kace hatta idza kunna bi sahaba har lokacin da muka kai wani wuri da ake ce mai sahaba sana a haisan fi ni ta'il manzo sallam nan aka yi zango ita sahaba tana tsakanin khaibar ɗin da madina to an dawo za a taho madina kenan aka yi zango anan sahaba to anan ne sai annabi ya ce sai shi ana zai ke cewa sana a haisan shi ne ɗaya sai manzo ya sa aka yi hai ne hai hai so shi ne wani nau'i ne na abinci mai daki na larabawa dabino ake zara kwallayen hasan dabino ka ji kashe jika da yawa sai ka zazzara kwallon ko kuma a ruɗa nan ne lugu shi ma ka matsa shi duk kwallon zai fice da irin wannan ake da shi sai a haɗa shi da abin nan ɗin rakumi cikui nonon busasshen nonon rakuni zai haɗa su a kwaba a kwaba in an ga dama a ɗan zuba gari a barbaɗa gari sai a kaɗa su a kaɗa a dama a dama sai zama kamar sare kaga ga zaƙin dabino ga bin nono a ciki sannan ga gari ko yawa to waɗannan abubuwa su ake haɗawa sai a niƙa a dama sai su zama kasare sai eh. to shine in an ga dama a barbaɗa gari sai a haɗa to shine ne ya yi masu wannan wato ya sa aka yi a matsayin mai kenan walima kenan nabi ya tare da matarsa a wannan wuri bayan nan shi kenan kuma annabi ya sa aka yi abin da ya sauƙaƙa na walima shine aka haɗa wato haisan fi ne ɗayin ne ɗayin shine sufura sufura wurin da yake tsora abinci an gama haɗa abinci sai a zo a buɗe ta laida haka wai wata tabarma sai a ɗora abincin a kai sai a gayyato wanda za a gayyato wanda suke zuwa umara ko abin nan za su ga sufura a cikin masallaci na manzo wanda zai sanya sufurar shi kusan mita nawa duk tashi ce ga ta nan kawo abinci a jera su nono su madara su dabino din a waje ne haddasa nama da su shinkafa duk akan sufura to yace aka da ya yi masu aka ɗora masa akan wannan ne da'e shine sufura kenan bayan an wannan ana yace summa arsalani fa da autu jalan fa akan sana na biya aika ne na kira mazaje na sahabbai suka ci wannan kayan walima da annabi ya haɗa wannan ke nuna kina ashe walima suna ce in an yi aure kuma akan yi ta ne bayan an tare kun sannan kuma da ya ce aka kira mazaje yana nuna zai ma maza daban mata daban ba magana cakuɗa wuri guda a ce za a ci abinci har a ce za a iba a ba angon amarya za ta rika ma ango a gaban jama'a jama'an nan suna gani ba 'yan uwanta ba shi ma nashi 'yan uwan ba haka dai haka za ka ga wani maguzanci da yanzu ake ko ana maguzanci ne ba suna bace kuma ba addini ba ne ya kamata a nesa da shi domin ga shi ana cewa sai ya aike ni na kira mazaje suka zo suka ci wa kana zalika bina'ahu biha wannan ana yace shine tarewarsa da ita a wannan wuri sahaba summa aqbala hatta idza bada lahu uhudun sannan annabi ya fuskanto ya taho zuwa madina bayan wannan zama nasu har sai gashi dutsen uhudu ya bayyana ga manzo shine badalar uhudu sai ya hango aka sai ce sai muka hango dutsen uhudu ala sai annabi ya ce haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu wannan dutse ne wanda yana son mu muna son sa kun ji wata kalma dutse annabi ya ce wannan dutse na uhudu kaga tun daga nan zaka san madina tana da falala ba inda uhudu yake a duniya sai a sai a madina to wannan dutsen da ke madina annabi ya ce annabi ya ce da muka hango shi sai annabi ya ce wannan dutsen yana san mu muna son sa malamai sun ta sharhi karkashin wannan so so majazi ko ko na hakika kace na hakika wurare nawa annabi sallallahu abubuwa wanda suke jimadai wato sandalalu suke suke masa magana ko ga ku dabino da yake yin hudu ba a kan shirar da bai ba ya taraki na kuka saboda ne bai hau kan shi ba annabi ya je ya taba shi ta ba shi hakuri na lallashe shi shiru kike ne shiru ko akuya annabi ya abin da abuwa nawa wanda suke dutse a makka yana ma annabi sallama kaga ko irin waɗannan ba za ka zo an faɗi ka ce yaya wani irin so ya san yake ya annabi ya sani wannan dai abubuwa ne da suke tabbatattu inda annabi yake dutse ne da yana son mu muna son sa haka zaka kanta kuma ka zaka yadda kuma kai ma tunda kuwa annabi yace muna son shi kai ma sai ka so dutsen kuhu shi yasa za ku ga makiya suna kullum ba inda suke gaba da shi irin madina ba sa san madina duk dan shi a duniya zaka ga baya kaunar madina in ya je ba za ka gan shi ana sallah da shi a masallaci tare ba yana ta wurin kaburbara yana bin yana shirin shi Allah ya tsare falamma asharafa alal madina bayan nan yayin da annabi ya iso madina an shigo ta kenan ba ka san dutse daga nesa ai zaka hango shi ko to yayin da kuma aka zo madina wanda shine muhallin shah na karatun namu qala sai annabi ya ce Allahumma inni uharrimu ma bayna jabalaiha lallai ni ya Allah na haramta tsakanin duwatsinta guda biyu eh madina tana da duwatsu a sassaninta misla ma harrama bihi ibrahimu makka misalin yadda annabi ibrahim ya haramta makka haka ni ma na haramta ta a shiga ai fasadi ai banna ko ai abubuwa duka na mai da ita haram allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim ya allah ka sanya albarka cikin mudin da kuma kwanan suna awo sa'in su allah ka sanya albarka ba na annabi wannan addu'a ce ba za a ganta ba ba wanda zai zauna madina ya ce yana jin yunwa ko babu abin da zai ci babu babu wannan sai dai ya karya kuma in ma karya zai sai dai ya bagare ta madina gari ne da duk wani fasiki ce ba zai iya zamanta ba sai ka ga ya kasa ya kasa jin daɗin garin ya ji a matsayaki sai ya tattare na shi na shi ɗalibai da yawa za ka ga wanda suke tu ba su iya zama sai kaga sun kasa su ce garin ba daɗi su ba su jin daɗi kenan sai kaga sun laifin da za a koro su haka irin mutanenmu da suke zuwa maka su ta tsiyataku ko jidda ko riyad ko ina ne madina ba ta yiwa babu sai dai ka zauna lafiya sai ka zaman ka amma ka je ka tafi cincinu to za ka ga annabi ya yi addu'a duk Allah ya kore irin waɗannan kuma haka ne har yau har gobe ba ana nufin kwata-kwata ba za a yi barna ba amma ba irin sauran wurare ba wanda ya ce zai zauna da nufin mai fasadi to Allah zai kakkaɓe shi daga garin wannan kun ga addu'a kenan mun ji ko akhrajahu al-bukhari kitabul atima babul hayy hayy wancan kalmar kenan wato babin wannan abinci da ake hadawa a ci mai daɗi mai zaki wanda annabi ya walima da shi kuma yana nuna maka walima ana yin ta da dai abin da Allah ya koyi ba dole sai kayi abin da yafi karfin ka ba tun daga wannan lokaci da irin abin da annabi ya walima da shi a auren shi da safiya sai hadisin mana 865 hadisi anasin radiyallahu an ana asimin ala qultu li anasin أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة على نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال آسم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى مهدثا أخرجه البخاري حديث أنس أم مالك دي har yau, wanda yake mai hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin asim ne da ya ruwa daga shi anas ɗin kala ya ce kultule anas na ce ma anas ji asim a harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina shin manzo sallallahu ya haramta madina hmm? kamar shi wato asim almajiri ne na anas kenan kana tambaya wanda ka san shi ne malami a gare ka anas ya zauna da manzo ya cancanta a tambaye shi abinda manzo yi yace shin manzo ya haramta madina kala na'am yace i yace ya ce ma na kaza ila kaza ai daga wuri kaza zuwa wuri kaza ya zama haramun a je a yi abin da ba daidai ba la ya kuɗau shajaruha ba a yankan bishiyanta man a hadasa biha hadasan wanda duk ya faru wani abu a cikinta na zunubi ko na bida'a fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in nabi yace la'antar Allah da tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata akan shi kaga abin babba ne qala asimun fa akhbarani musa bin anas asim yace haka nan musa dan anas dai shi ma ya kare ne da wani ruwayar annahu qala annabi ya faɗi a wata ruwa yace aw awa muhdisan Allah ya tsini ya la'anci wato ainihin ko kuma Allah ya la'anci da wato da mala'ikunsa da dukkan mutane sun tsine ma wanda ya ɓoye mai laifi awa mu kujisan shi ne ɓoyewa ba kai kai laifin wani ne ya kai ka ba shi mafaka kamar yadda ake yanzu a nan ko mai laifi sai ya sai ya zo a ba shi mafaka a koyi shi ko kuma yadda ƙasashen wajen nan suke mace laifi ya samu ya tsallake je shi kenan ya ba shi mafaka a madina duk wanda ya ba wani mafaka mai laifi shi ma Allah ya tsine mashi mala'iku sun tsine mai da mutane ga baki da wannan hadisin bukhari ya fito cikin kitabul litisam babu ismi man awa muhdisan babin laifin wato da ya bayani akan laifin wanda ya koyi mai laifi ya wanda yake farar wani abu a cikin addini ko yake ayyuka na zunubi ayyukan sako to lallai wanda ya wannan a madina laifinsa laifi ne wanda zai gamu da tsinuwar Allah ba a can ba ko a ina ba a yi da shari'a ba ta ce ka je ka yi laifi a wani wuri ba madina ba ko ba ta ce ka ba wani mai laifi mafaka ba wanda yau shi ne ake fama da shi masu laifi da ba a ba su mafaka tuni da an magance abubuwa Zan ka dauki ɓarawo yanzu yaran da suke fasa mutane sila don su din da ke ciki da ba inda suke kaiwa a karɓa a saya da sunan ƙarfi ba za su fata ba eh su zo su cire abu su karfe yanzu makaranta nan ta kotora nan bogulan duk an bubbuge an sassarce su duk inda karfe yake yanzu an an tsabin nan sace shi ake to kaga wannan da wanda ke karban yana abin nan wani yaro ya abin nan kusa ya sata kafin ya so kusa ya aje kafin ya abin nan an sace kusa ana zuwa wurin mai wannan abu masu yan abin sai ga kusar a cikin ba a maro ita ba mai mai kusar ya je yana gani bai ma tambayi ba kawai ya ɗauka yin gaba shi mai magana ga wannan da za a magance su shi kenan an huta sassakaci duk kullum idan aka ce ma farawo mai ɗaukowa ba zaunan nan farawo to mai ɗaukowa ba zai ba duk yanzu yanzu wannan duk satan mutanen da ba inda ake kai mutanen a riƙe ba za a yi ba in ya ɗau mutum ya je ya ta yawo da shi ba mai karɓa ba dole ya sakai ba to an je an sami wurin rikewa haka nan sace-sacen da Allah ya ku. shi yasa Allah ya kine ma masu yin su a Madina har ma a ko ina wannan ba daidai bane sai hadisi na 866 hadisi Anas radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lahum fi wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim ya'ani ahlal madina da wato yace annabi ya ba mu labari yake cewa ya Allah ka yi albarka bari lahu fi a cikin wato abin da kailu kenan abin da yake auna shi da nauyi shine miqyal ko wasu akwai kailu akwai kuma wazan ko wazan wanda ake aunawa da kwano da kwano da waye amma kailu ne wanda ake auna nauyi shi kuma wa nauyin sikeli ake ta da wata ko ba na biya addu'a Allah ka yi albarka cikin sikelin su wa barik lahum fi sa'ihim ka yi albarka cikin sa'in su wa mujjihim da mujjin su ya'ani ahlul madina abinda annabi ke nufi mutanen madina kenan akhrajahu al-bukhari kitabul buyum babu barakatu sa'in nabi wa mujjihim haka dai bukhari ya kai shi cikin wannan babi din hadisi na 867 hadisi Anas ibn Malik radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة أنا استمال الله قال مصير ده daga annabi sallallahu ya ce ya Allah ka sanya bil madinati dhifa ma ja'alta bi makkah min albarka abinda ka sa albarka a makka Allah ka ninka shi biyu a madina a ji da Allah shi ya sa ke ganin madina falalarta kuma za ka ga haka wanda ya saba zaman madina ba ya iya zama a haka an ka zo sai ka ji ta duk ba ba tsafta ba kamar da take a madina shiru da nasuwa da waye wallahi na taɓa zuwa in yi itikafi da kan na kwana na kwana ɗayar shekaru na gudu da dama ni da tafi dai babu daɗi ba za ka ji daɗi ne na magina ba ka sake kai waye natsuwa amin dai ɗalibin ilimi ne babu kuma kuncin ma da yake a maka babu shi a can kuma nan za ka ta gani abubuwa ga su na cikarun wanda suke akwai na tsatsu akwai na kwarai sana akwai kuma wanda har yau ana fama ba daidai da ba da lokacin gara ma yanzu dan a wannan lokacin guragu wallahi akwai rungun da za ka shiga banda gurgu ba abin da za ka bi kuma wannan guragun akwai nan kwarai cikin samu akwai lalata ba wai zama suke don su zo su ibada a ka'aba ba kawai zama suke Allah bai sauƙaƙe ku kaga irin wannan shi yasa duk ya bayyana a cikin wannan abin da annabi ya ce Allah ka ninka albarka kamar yadda wato yadda ka sa ta a Makka to ka ninka ta a Madina kuma annabi ya wato Allah ya karba manzon sa akhrajahu al-Bukhari kitabu fadail al-Madina babu al-Madina da khabasa haka bukari ya kulla babi saboda akwai hadisi da zo da haka babin da zai ke bayani akan madina tana kore lalatacce tanfil khabasa kama yanfil kiru khabasa alhadid haka ne bici madina tana kore lalatacce kamar yadda ziga yake kore wato ainihin toka a jikin karfe a yadda ana busawa mai kake gani jikin karbe da ake gasa shi kana ganin wani abu cikin shi dan ake kore shi da wannan to haka ita ma madina take Allah ya tsare an nuna lokaci wancan hadisin bai da ai zai shiga ko to hadisin mu na 868 hadisu ali ibn abi talib radiyallahu an khadaba ala minbarin min adurin wa alayhi sayfun fihi safi'in fihi sahifatun mu'allaqatun فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا ومن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيه وإذا فيه zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha ajnahu asfara faman akhbara musliman fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan fa fiha man wala qauman bighairi idhni mawalihi fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan bukhari kitabu likita. hadisin anas ne hadisin alim na bi ɗalibi Allah ya kara masa yarda ya ce wato haɗaba alamin barin min wato min ajirin shi aliyu kenan ko? eh hadisu ali ne haɗaba alamin barin min ajirin shi aliyu ne ya hudu ba akan wani mimbari na gasashen tubali tubali kaga tun lokacin ana yin bulo a gasa shi kenan tun zamanin manzo to shi ali na biyu ɗalib ne ya hau kan wannan mumbari da aka yi shi da tubali ga sashe wa alaihi sayfun fihi safi'u sahifatun mu'allaqatun tare da aliyu akwai wata takobi sannan da wata takarda wacce take rataye ko dai a jikin takobin ko kuma tana kina hannun shi ali faƙala sai ce wallahi na rantse da Allah ma inda na min kitabi babu wani littafi a wurinmu ya ƙura'u wanda ake karantawa na daban illa kitabullah in ba littafin Allah ba alƙur'ani wa ma fi hadhihi sahiba da abin da ke cikin wannan takarda fa na sharaha sai warware ta takarda da ke hannun wa aliyu ya warware takarda? yace ba wani abu da yake hannun mu mu ahlul baiti daban da muke keɗe da shi in ba littafin Allah Qur'ani ba sai wannan da ya warware ta fai zafi ha sai ga shi da ya warware abin da ke cikin ta asnanul ibili wato lissafi ne na raƙuma na diya wanda ya gatsa ya tsame ne raƙumin da za a bayar ya tsabi goma a wanda ya cire ido wanda ya cire kwakwan sanin da wannan diyar mm. wanda ya kashe rai da gangan mai diyar raƙuman wanda ya kashe da wato kuskure wanda ya shubhul amdi ba ganganci ba ba da wancan ba ne to a ciki ne da an bayanin wannan diya ɗin cikin takardar wa iza fiha har wa yau a cikin ta dai sai gashi al-madinatu haramun min ayrin ila kaza shine muhallu shahid a cikin ta an rubuta madina fa haramun ce daga dutsen ai wani dutse na na kiran shi ila kaza zuwa wuri kaza daga dutse kaza zuwa wuri kaza haramun ne faman a hadasa fiha hadasan duk wanda ya je kirkiri wani abu a cikinta ita madina na zunubi ko na bid'a fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata akan shi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan Allah ba zai karɓi farillarsa ba kuma ba zai karɓi nafilarsa ba wasu ka ce ba zai karɓi tubarsa ba ba zai karɓi fansarsa ba wa zafi har wa yau dai a cikin takardar da Aliyu Warware sai ga a cikin ta zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum wato alƙawari na wani kafiri da za a ɗauka na zama da shi lafiya ko za a ba shi mafaka saboda hakan ya an yarda to wato yasqa biha ajnahu ƙaramin su wani wanda yake ƙasa da musulmi yana iya ɗaukan wannan alkawarin kuma lallai in ya ɗauka ba wanda ya sai taɓa shi ba ku fahimta ba nan ne garinmu nan hoto da ai da gidan mai gari ko gidan mai gari kila sai an je wani sha kai gidanka wani musulmi da ake zama amana sai ya zo wasu biyo shi za su taɓa sai ka ba shi mafaka kai ba mai kai ba mai gari ba ba to wannan mafakar da ka bashi wajibi ne ake ta ba wani ke taba shi kun gane faman akhbara musliman duk wanda wato akhbara shine aka fassara kalmar akhbara a nan wurin an fassara mana ita da cewa um, wato ainihin na ƙaza a wa man akhbara musliman duk wanda ya warware alƙawari na wani musulmi wanda ke tsakaninsu shi ma ba alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata akan shi la yaqbalu Allahu minhu wala adlan ba za a karbi farillar sababalle nafilarsa wa iza ha har wa yau dai karshen abin da ke cikin takardar shine man wala qauman bi ghairi mawali wanda duk ya jibinci al'amarin wasu mutane ba da izinin shugabanninsa ba mawane kai kila bawa ne ko kuma ka yaron gida ne ba da izinin masu gidan ba ka je ka jajibo wanda bai dace ba ka ba su mafaka da mazauna ba da izinin shugabanninka ba to shi ma falin alaihi wani wal mala'ikatu na nas la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata a kan shi l'a'a, min Allahu minhu sarfan wala adlan Allah ba zai kaka farillarsa ba balle na filarsa wannan hadisin yana da fikihu da yawa watakila ya gagara sai mu bar shi sati mu zuwa sai mu kada shari da yana bayani akan zamantakewa da mu'amala wacce a yau ake fama da ita sai ka ga an zo an ba mutum mafaka ko kai ne da mai gidanka sai ka je ka ba wasu abin da bai dace ba ba tare da sanin mai gida ba kana karkashin wani ofisanka sai ka je kai abin da bai dace ba da sanin daraktan ka ba ko shugaban ka ko haka haka duk waɗannan abubuwan su ne akwai matsala a kansu duk tsarin shari'a ta hana amma muhallin shahid a nan ne maganar wato ainihin madina an ga a wannan takarda ta hannun aliyu ya karanta cewa annabi ya mai da ita harin kun gane da kyau hadisin ƙarshe da yake karkashin babin shine hadisi abi hurairah ta annahu kana yaqul law ra'aytu ziba bil madinati tartau ma ma za'artuha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina labatiha haram hadisi abu huraira ne yace lallai wato manzo sallallahu ya kasance yana cewa a shi abu huraira kai ya kasance na cewa laura aitu ziba bil madinati da naga barewa a madina tarta'u tana kiyo ma za'artu ha ba zan firgita ta ba irin in ce in zabara kasan za ta zabara ko ko ba zan firgita ta ba kala rasulullah sunan sunan domin manzo ya ce ma baina labatai ha haram abinda ke tsakanin wato dinnan eh, ɗinta ita madina labatai ha laba shine ƙasa mai zuwa su baƙaƙi in ka zo wajen dutsen Ohudu, in ka kai ziyara za ka ga ƙasar baka-baka ce kun gane da kyau kuma bai na labatai ha tsakanin waɗannan wato yanki na madina guda biyu masu bakaken duwatsu annabi ya ce haramun haramun ne ko haramun ba a shiga a yi abin da bai dace ba wannan shi ne ƙarshen babin muka dawo mun ga da lokaci sai mun taɓa wancan mu ƙara bayani a kan wancan hadisi wanda a cikin shi akwai raddi akan shi'a da suke cewa wato ahlul baiti akwai wani abu daban a hannunsu wanda aka ba su na sirri na ilimi ba wanda ya sani sai su ba ba ta suke ba wanda ga mu bashi mun dawo kada su na gaba sai mu dan kara bayani da fatan karatun da mun gane shi shine falalan madina da cewa ita ma harami ce da kuma ba a farauta a cikinta kun gane da kyau da kuma zama a cikinta da kuma mudinta da Allah ya mata addu'a Allah ya sanya albarka kuma Allah ya karba har yau har gobe haka madina take yadda annabi ke son ta to mu ma dole mu sauta. yadda yake son uhudu dole mu so shi wannan shine alama ta imani duk abin da manzo yake so wajibi ka so shi abin da yake ki ka ki shi ko da dutse ne yace yana so mun karanta a baya dutsen abin nan al aswar ko to duk irin waɗannan kai ma ya ka so su amma abin da Allah bai so da manzo kai ma wajibi ka ki shi yanzu aka sai rayuwa kenan kaga abin da Allah bai so da manzo shi ake so abin da Allah ke so ba a kaunar shi Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa